Muhimmin saƙo daga babban malami Dr. Mansur Sokoto, Allah ya ƙara masa lafiya da nisan kwana masu albarka, Allah ya tsare shi daga sharrin maƙiya da mahasada. Malam ya saki wata wasiƙa a shafinsa na sada zumunta shafin Facebook. Yana mai magana da yawun ƙungiyar malamai na Najeriya da cewa suna kira ga ɗaukacin dukkan al'ummar musulmi su tashi tsaye haikan wajen nisantar siyan kayayyakin Faransa. domin wannan shi ne hanya mafi girma da za mu bi mu dakile ta'addancin makiya addinin musulunci wanda suke ta yunkuri lokaci bayan lokaci sai sun yi batanci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lamarin fa ba na wasa ba ne, manzan Allah fa ake magana kar ku zaci cewa abin ya wuce to abu ne da ba zai wuce ba duk wanda ya taba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsokalo rigimar da ba ta da iyaka har sai ya fito ya bayyana tubansa game da abin da ya aikata mana Kuma da alama wannan matakin ya ɗauki zafi ba a iya Najeriya ba. yayin da wasu daga cikinmu suke zaton abin ya lafa yanzu ne ma ya kamata mu ƙara tashi tsaye domin kare martaban manzan Allah ka saurari bayanan babban malami Dr. Mansur Sokoto har zuwa ƙarshe domin a zaburar da kai domin a cikin wannan bayani za ka ji irin ta'addanci da shaƙiyancin da Faransa ta jima tana ba al'ummar musulmi musamman fiye da haƙƙin fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi malam Allah ya ƙara masa lafiya yake cewa tura ta kai bango kira ga dukkanin musulmi da su ƙauracewa kasar faransa da dukkanin kayayyakinta jawabi daga zauren malamai a Najeriya juma'a 15 ga watan rabi'ul awwal shekara ta 1442 hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai ga watan nuwamba 6 ga watan nuwamba shekara ta 2020 haihuwar annabi isa da sunan allah mai rahama mai jin kai shimfiɗa Al'ummar duniya a yau tana sake fuskantar wata sabuwar tsokana da cin zarafi maras tushe da kuma razana gwari game da addinin Islama Islamophobia wanda ta kai ga taɓa martaba da mutuncin fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal iyazu billah. Wannan shine al'amari na baya-bayan nan daga cikin irin ta-taɓar tataɓurzar da ke faruwa tsakanin al'ummar musulmin duniya da kuma ƙasashen turawan yamma da Amurka wanda yake da alaƙa da batun 'yancin faɗin baki. Wannan shine karo na takwas da ake fakewa da 'yancin faɗin albarkacin baki don sake yada abubuwa na cin zarafi da wulakanci dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da karantarwarsa a yankin Turai. Mujallar Bangkok mai suna Submission ta fara haka a shekara ta 2004 yanzu kuma sai ga zane-zanen cin zarafi da Charlie Hebdo suka sake yadawa a watan Satumba shekara ta 2020. Gabanin haka akwai Danish Cartoons zane-zanen cin zarafi na shekara ta 2005 da Nakula Basilis Innocence of Muslims shekara ta 2012 da kuma zane-zanen cin zarafi da Charlie Hebdo suka yi tun a baya. duk da cewa musulunci yana kula da muhimmancin faɗin albarkacin baki tare da bawa ɗaiɗaikun jama'a takaitacciyar damar bayyana ra'ayoyinsu ba tare da tsangwama ba musulunci bai yarda da cewa akwai 'yancin faɗin albarkacin baki wanda ba shi da kaidi ba wato a kyala kowa ya faɗi duk abin da ya ga dama akan komai ba tare da iyaka ba kuma abin lura a nan shine hakikanin gaskiya idan an bi diddigi za a ga babu wata ƙasa a duniya da 'yancin faɗin albarkacin baki yake a matsayin wata dama sakakkiya ba tare da kowace irin iyaka ba don haka ne ma ake da tsauraran dokoki don hana tsangwamar yahudawa da hana maganganun batanci da kuma hana tunzura al'umma Gazawar ƙasashen Turai wajen bawa addini martaba da ƙimar da ta dace, tare da rashin yarda da ƙololuwar matsayin annabawan Allah baki ɗaya, da kuma rashin nuna cewa ba a yarda a taɓa martabarsu ba, su suka jawo ake ta ɗauki ba daɗi maras dalili ko fa'ida tsakanin Turawan Yamma da Musulmin duniya a tsawon shekarun nan. Cin zarafin Musulunci maras kakkautawa daga jaridar Charlie Hebdo mujallar charlie hebdo ta ƙasar faransa ita ce kan wa'uwar gamin duk wannan fitina saboda sun nace da cewa ba za su daina bugawa da kuma yada waɗancan saƙonni akan musulunci ba duk lokacin da suka ga dama dama dai mujallar ta yi ƙaurin suna wajen tsokanar 'yan siyasa a ƙasar faransa da addinin katolika da yahudanci da kuma addinin islama kuma wannan ya sha kawo tashin tashina da rudani a duniya ita wannan mujalla ta nace a kan cewa wai yaɗa waɗannan zane-zane ɓangare ne na 'yancin faɗin albarkacin baki kuma ta yi ta buga waɗannan zane-zane a lokuta daban-daban a shekara ta 2006 da shekara ta 2011 da shekara ta 2014 da kuma shekara ta 2020 a wannan shekarar ta shekara ta 2020 an tsara lokacin fitarwa da kuma yada zane-zanen ya dace da fara shari'ar waɗanda ake tuhuma da hannu cikin harin da aka kai wa ma'aikatan charlie hebdo a shekara ta 2015 taurin kai da rashin kunyar macron maimakon shugaban kasar faransa emmanuel macron ya mance da waɗancan 'yan tsiraru da ake tuhuma ya dubi biliyoyin musulmi da suka haura 99 cikin 100 kuma ba sa goyon bayan wancan hari sai kawai ya shiga cin zarafin musulunci domin kawai ya cimma burinsa na siyasa sakamakon adawa mai karfi da yake fuskanta daga jam'iyyar Arelefin wato National Rally alal haƙiƙa goyon bayansa ga ci gaba da yada waɗancan muggan zane-zane da kuma cewa da yayi wai musulunci addini ne da ke cikin rikita-rikita a ko'ina su suka tunzara musulmi suka zunguro zanga-zanga da kuma tofin alatsi ne daga sassan duniya Wannan ya sa jagororin musulmi sun yi Allah wadai da wannan matsaya ta shugaban ƙasar Faransa tare da kira ga lalle a taƙaita batun 'yancin faɗin albarkacin baki tare da kyamatar duk abin da zai tunzura mabiya wani. Matakan da al'ummar musulmin duniya suka ɗauka musulmi da dama sun yi amfani da hanyoyin sadarwa na zamani wajen bayyana kariya da goyon bayansu ga fiyayyen halitta annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam tare da samar da alamar wannan zauren malamai ya da Allah ya kamar haka kuma cin zarafi ko izgilanci da tofin alatsi ne da kuma mai da martani ga waɗanda ke goyon bayan wannan mummunar aika-aika da ke tare da la'akari da tashin wani dalili ba tare da nasarta su a fiyayyen gagarumar zanga-zanga a manyan birane da dama na duniya da manzanninsa. domin a musulunci taɓa mutum mutuncin kowane annabi daidai yake da hari ga dukkaninsu mun yi watsi da dukkanin soki burutsu da shirman da shugaban kasar faransa ya faɗa akan musulunci tare da kira da kakkausar murya cewa lalle ya fito fili ya janye duk wata magana ta suka ga addinin musulunci muna kiransa ya fito fili karara ya janye maganarsa tare da bawa musulmi haƙuri game da takaicin da suka shiga sakamakon maganganunsa Muna kira ga dukkanin musulmi su kauracewa duk wani kaya ko hidima da kamfanonin ƙasar Faransa ke samarwa har sai gwamnatin Faransa ta fito ta janye waccan matsaya kuma ta ba da haƙuri ko kuma an durƙusar da tattalin arzikinta. Kuma lallai ne gwamnatin Faransa ta daina ɗaura gindin duk masu taɓa martabar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama da musulunci musamman mujallar Charlie Hebdo. muna kira da babbar murya cewa lalle ne a takaita damar faɗin albarkacin baki ta yadda za a kiyaye martaba da mutuncin addini da annabawan Allah tare da lura da abubuwan da kowane ɓangare na al'umma ke kimantawa muna sake nana ta cewa lalle ne a samar da iyakoki don kare martaba da mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma kimantawa da mutunta dukkanin abubuwan da musulunci ke darasawa. domin wannan wata iyaka ce da ba za mu taɓa bari a ƙetare da sunan 'yancin faɗin albarkacin baki ba muna kuma Allah wadai da duk wani tashin hankali da wani ke yi ga waɗanda ba su ji ba ba su gani ba a ko'ina a duniya kuma muna kira ga dukkanin musulmi su kiyaye yin gaban kansu musamman a cikin abubuwan da za a iya danganta su da musulunci a koda yaushe matakin da musulmi zai ɗauka lallai ne ya dace da ƙoƙarin tabbatar da zaman lafiya a gina shi akan ilimi da hangen nesa sannan kuma a ƙarƙashin tanade-tanaden doka muna kira ga dukkanin malamai da limamai su nace wajen bayyanar da tsarkaken halaye na fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallama tare da kwadaitarwa da wayar da kai game da koyi da shi da kuma makalkalewa shiryarsa muna roƙon Allah ya yi salati da sallama ga dukkanin annabawa da manzanninsa godiya da yabo da kirari su tabbata a gare shi ubangijin talikai waɗanda suka sa hannu a madadin zauren malamai su ne waɗannan shugabannin musulmi a Najeriya Malam Aminu Inuwa Muhammad mai gayyata Dr. Khalid Abubakar Aliyu, Profesa Muhammad Babangida Muhammad, Sheikh Ibrahim Shehu Mai Hula, Sheikh Abdullahi Balalau, Injiniya Muhammad Lawan Mai Doki, Injiniya Bashir Adamu Aliyu Sakatare. Sanarwa daga babban malami Dr. Mansur Sokoto, Allah ya ƙara masa lafiya da nisan kwana mai albarka. Babu shakka wannan wajibi ne ga dukkan al'ummar musulmi su ɗauki wannan matakin. Ina soyayyarka ga Allah, ina soyayyarka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke. a lokacin da aka aka yi batanci ga fiyayyen halitta aka muzanta shi kuma makiya manzan Allah suka doge ba za su fasa ba suka ja mara akan za su ci gaba da yaɗa batanci ga manzan Allah kai kuma ka kasa daina siyan kayayyakin su da dukiyarka anya kuwa kana san manzan Allah wallahi babu kafara duk wanda ya ƙara siyan kayan faransa bayan ya san wannan ko kafara babu wannan makiyin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ne matukar ya san da wannan abu da biyu baya idan ya kasance sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun rabu da gonakinsu da kasuwanninsu sun rabu da kadarorinsu da dabobinsu sun bar gidajensu sun bar matansu da 'yan uwansu da duk wani abu sun hijira sun tafi wajen manzan Allah a Madina me yasa yau kai ba za ka hijira daga kayan Faransa zuwa ga san Annabi Muhammad da ba shi kariya ba Allah ubangiji ya shiryar da mu ya taimaki musulunci da musulmai wa sallallahu wa baraka ala muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu